inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matar malam ali ta rasu abu kamar wasa murja ta kwana a kurkuku matar jarumin kannywood sahir abdul wanda aka fi sani da malam ali a cikin shiri mai dogon zango na kwana 90 wanda ake haskawa a gidan talabijin na arewa 24 ta riga mu gidan gaskiya tuni dai wannan labari ya karaɗe kafafen sadarwa na zamani kuma mun ɗauko muku wasu daga ciki ga abin da shafin Kannywood Celebrities suka wallafa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa matar Abdul Sahir rasuwa. Allah ya gafarta wa rahama ya ba ku haƙurin rashin ya albarkaci yaran da ta bari. Shi ma mamallakin shafin official Kannywood ya tashi wallafar akan mutuwar matar Malam Alin ga kuma abin da ya wallafa. Allah ya yi wa matar Abdul Sahir rasuwa Allah ya gafarta wa rahama ya ba ku haƙurin rashin ya albarkaci yaran da ta bari zan tuna yadda official sahir abdul yake kiranta matar aljanna ni kuma dadi take kirana Allah ya ji kanki rahama to bayan waɗannan wallafa wallafa ne da waɗannan shafuka suka yi na mutuwar matar malam ali sai jama'a daga ciki da wajen kanewa da suka yi ta aika saƙonni na ta'aziyya da fatan Allah ya ji kan wannan baiwar Allah mai suna rahama wadda mijinta ma wato Malam Ali yake kiranta da suna 'yar aljanna da fatan Allah ya amsa wannan kira da yake mata. Wannan kenan. A wani labarin kuma, abu kamar wasa, ƙaramar magana ta zama babba. Murja Ibrahim Kunya ta kwana gidan gyaran hali wato kurkuku. Kamar wasa kamar wasa, Hisba ta kama Murja. Kamar wasa kamar wasa, aka kai ta kotu gaban alƙali. kamar wasa kamar wasa alƙali sa aka ta zuwa gidan gyaran hali wanda yanzu haka mata yi kwana ɗaya kenan a kula a gidan gyaran halin ita dai murja kamar wasa hisba ta gurfanar da ita gaban wata kotun shari'ar addinin musulunci da ke zamanta a unguwar gama prp da ke jihar kano inda ake zarginta da cewa tana kawo ɓata gari cikin gidanta a tsakar dare ana kuma zarginta da aikata baɗala da tada hatsaniya da kuma razana mutane wanda yin hakan ya saba da sashi na 341 da sashi na 275 da kuma sashi na 227 wato na kundin SPCL. Ita dai hukumar Hizba ta karɓi ƙorafe-ƙorafe ne daga gurin mutane, wato mazauna unguwar da murjin take, unguwar Tinshama ta ƙaramar hukumar Nasarawa, Kano, wanda ganin cewa ƙorafe-ƙorafen sun yawa ne, Hizba ta kai su mame ta kamata. lauyan da ke kare murja barista aliyu umar ya roƙi kotun da ta bada belinta inda ya dogaro akan wannan roƙo nasa da sashi na 35 da na 36 wato na dokokin ƙasa da kuma sashi na 168 da 172 da kuma sashi na 173 na kundin SPCL duka sun ba da dama akan cewa kotu za ta iya ba da belin marja in ji lauyanta. lauyan murja ya alkawarin cewa idan aka bada belinta ba za ta tsere ba ta gudu sannan ba za ta aikata wani laifi da ya saba da doka ba wanda lauyan gwamnatin kano barista aminu umar bai yi suka ba akan wannan roko inda yake cewa wannan hurumi ne na kotu ba nasa ba idan kotu ta ga dama ta bada belinta idan ba ta ga dama ba ta hana sai dai amma duk da haka mai shari'a a kotun malam nura yusuf ahmad bai bayar da belin murjan ba inda ya sa aka tasa ƙeyar murjan zuwa gidan ajiya da gyaran hali wato kurkuku har zuwa ranar 20 ga watan Fabrairu na wannan shekarar ta 2024 wato sati ɗaya kenan za ta a gidan gyaran halin kafin a koma kotu. mutane da dama suna ganin cewa murja 'yan lela ce a gurin gwamnan kano abba gida gida don haka wasu ba su yi tsammanin cewa za a yi mata haka ba a kai ta kurkuku sai dai amma wannan ya nuna cewa gwamnan kano yana ba wa kowa dama ya yi aikinsa ga ma abin da shak daurawa wato shugaban hukumar hisba na jihar kano ya faɗa a lokacin da dcl hausa suka tattauna da shi a kan lamarin na farko dama gwamnati ta ba mu haɗin kai to ba ma so a dinga shigan mana aiki a bar alkali ya aikinsa a bar ɗan hisba ya aikinsa a bar jami'ai su aikinsu duk wanda aka kama da laifi ko yana da mukami a gwamnati a bari a hukunta shi kada a sa mana baki kuma alhamdulillah har yanzu nan gwamna bai sa mana baki ba ko muna roƙon kada wani jami'in gwamnati ya kuskure ya sa mana baki akan aikin da muke yi na tsaftace al'umma da kyakkyawar tarbiyya gaskiya ce idan ta zo ko a kaina ne hukumar hizba ki aiki ko a kaina ne hukumar hizba ke aiki a jiya ne aka je har gidan murja aka kama ta hukumar hizba ta je ta kama marja to fa hukumar hizba ina so ku sani hukumar hizba ba fa iya kadai marja ba ce ba kadai iya marja ba hukumar hizba idan fa kuka duba fa akwai irin su ji fresh irin su sayyada sadiya haruna masu wulakanta aure wanda ba su san daraja aure ba gwara ma marja ita ba auren ne da ita ba su wa'annan auren ne da su akwai irin sasan wanda daga Nijar yake zuwa amma idan ya zo Kano sai Kano ta san hasan Hassan Hassan Makeup ya zo Kano da dai sauransu ma ga suna hukumar hizba ya kamata fa kima ga ba wai akan iya murja ba ba akan iya murja ba su ma wa'annan fa jakadun shedanu ne wallahi jakadun shedan ni ma kaina idan me laifi ce na rantse da Allah a kira ni. ai hukuma ba ta hukuma ai ba ƙarya bace ai hukuma ba ƙarya bace kuma gyara aka ce kuma hizba aka ce aikin Allah to fa aikin Allah fa ba akan murja ya kamata a aikin Allah akan kowa ma za a yi aikin Allah akwai su da yawa ga suna akwai irin sibili wallahi sai dai idan yau sai dai idan yau sai dai idan yau wallahi in sha zagi amma wallahi sai na faɗa wallahi wallahi sai na faɗa akwai su da yawa ga sunan bila da wanda ma ni ban san su ba ban kama sunan su ba ba iya murja hukumar hizba zaki aiki ba jiya har cikin gidanta an kama murja murja yanzu ba wani ma ba wai ina goyon bayan murja ba mu mun san cewa abin da murja take yes ba daidai take yi ba ni kaina abin da nake na san ba daidai nake ba amma kuma ni na san me nake wallahi wato ita hukumar hizba ta ba da sanarwar neman wannan yaron g fresh da wannan yarinyar sadiya haruna da kuma wata yarinya shakira ummi da kuma na ga wannan yaron eh, mai wushirya sai kuma ita murja kunya a wancan lokacin hukumar hizba ta ba da sanarwar neman su kuma watakila hukumar hizba ta yi duk mai yiwuwa wajen su zo wanda kuma ba su zo ba ba su gabatar da kansu ba a gaban hukumar hizba kuma watakila daga wancan lokacin zuwa yau da aka yi nasarar kama ɗaya daga cikinsu maybe suna ta ɓoye-ɓoye ba su bari hukumar hizba ta kama su ba kuma ba su kai kansu ba a wancan lokacin mai wushirya na ga bidiyonsa inda ya fito ya mai da abin kamar gatsali cewa babarsa ce ita ba ta da lafiya a rufa min asiri waye haka zalika jifresh ya fito shi ma su hukumar hizba gidansu ce kullum a ta yake cin awara waye-waye kaza kaza kaza tsaka shi babu wanda yake nemansa though i don't know of ita Eh, Marja ko ta ce wani abu i don't know ko ita shakira ta ce wani abu i don't know amma da wannan damar zan yi amfani domin jinjina wa shugaban hukumar hizba wato shi ashek malam ibrahim daurawa bisa ƙoƙari da yake yi bisa tsayawa da ya tsayin daka da jajircewa domin tabbatar da ɗa'a da tarbiyya a faɗin jihar kano hakika wannan yunkuri ne mai matukar kyau wanda mu kanmu da muke amfani da wannan dandali muna da significant role da za mu iya playing wajen taimaka masa da kuma ƙoƙarin ganin cewa wannan ɗabi'u marasa kyau da yaran nan suke yi sun kau. To a nan ma daga ƙarshe mun samu labarin mutuwar mahaifin jarumi a Kannywood wato horo ɗan mama ga kuma ƙarin bayani daga bakin jarumin assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya yawa mahaifi na rasuwa yanzu za a yi jana'izar sa a nan garin gumal jigawa ina barar addu'ar ku ubangiji allah ji kan mahaifinmu allah ya sa su huta albarkar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu allah ya wa mahaifina rasuwa karfe biyar na asuba ya rasu za a yi sa da yardar hukuncin Allah Allah ubangiji ya gabarta iyayen mu in ta mata Allah ya samu cika da imani darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam